a yayin da 'yan Najeriya suke ta shirye-shirye game da zaben shugaban ƙasa da masun dokokin ƙasar nan a ranar Asabar ɗin nan. Gwamnan jihar Kaduna Alhaji Mukutar Ramalanyar ya yi kira da matasa cewa kada su bari wasu 'yan siyasa su yi amfani da su wajen cimma burinsu. Abin da ke gabanmu yanzu na zaɓe da za a yi ranar Asabar mai zuwa. Mu mutanen jihar Kaduna ina son na kira a gare mu. Bahaushe yana cewa abin da zaman lafiya bai kawo shi ba. tashin hankali baya kawo shi sannan abin da baka da iko a kan shi ba wani tashin hankali da zai baka wanda di ya kirawo ka ya baka kuɗi domin ka sha wani abu don ka ci mutuncin wani ina roƙonka na yarda ka karɓi kuɗin amma ina roƙonka kafin ka aikata abin da ya ce ya aikata ka roƙe shi ya haɗa ka tare da ɗan shi da ya haifa su je tare su yi idan ya kasa kawo ɗan shi idan yana da ƙanni ko ɗan uwa na jini ka ce ya haɗa da shi idan ka ga ya kasa yi to wallahi ba masoyinka ba ne maƙiyinka ne baya son ya ga ci gabanka ba kuma ya son ya ga ka zama mutumin kirki saboda haka ina kiran jama'an jihar kaduna ba fa za mu iya canza abin da allah ya hukunci a kai ba gara ma mu bi Allah a hankali mu roƙi alheri a gare shi ya fi mana alheri da mu zo mu ce za mu komai cikin fitina da ran da kake da shi da ran da nake da shi babu bambanci duka ɗaya ne bai kamata a ce wani ya rasa ran shi kai ka rayu ba bai kamata a ce ka sa a kashe wani ko ka izgil ko ka tura mutane ka tunzura mutane su cutar da wani ko su kashe wani saboda kai ka rayuwa, saboda idan ma ka raye me amfanin rayuwar wallahi wannan abin da kai hakkin da ke kan wannan abin ya ishe ka ya zama maka fitina da bala'i game da maganar kada ƙuri'a a ranar asabar ɗin kowa gwamna mukutar ramalan yara ya ce ya kamata a bar kowa ya yancin shi zaben nan da zai zo 28 ga wata a bar kowa ya ra'ayinsa a bar kowa ya zaɓi abin da yake so kuma doka bata baka daman ka hana wani ra'ayin shi ba ra'ayin shi ne ra'ayinka ne bai kamata don wani yayi ra'ayin shi ka cutar da shi ba bai kamata don wani yayi ra'ayin shi ka ce za ka wulakanta shi ba ra'ayinka daban tasa daban saboda haka ina roƙo a yi zaɓe lafiya a gama lafiya duk yadda ka kai ga abinka baka isa ka canza abin da Allah ya kaddaro ba kuma ga Allah muke nema kuma mu mun yi imani da Allah Allah ya ce mu zan mutanen kwarai mu girmama junanmu mu kare mutuncin junanmu kuma tun da muna yi akan haka mun tabbatar Allah ba zai wulakanta mu kuma Allah ba zai kunyata mu ba Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya